Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan kun wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2020. yayin da ake bukukuwan cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Shin waɗanne irin kalubale ƙasar ta fuskanta cikin waɗannan shekaru? An yakin basasa zan ce kalubalen da suka samu Najeriya na daidai mai tatsi ne. Mai ne kuma an yi shi a Kano, an yi a Maiduguri, an yi a Yola, Gombe da wasu sassa na Kaduna. Sai kuma rikicin kabilanci da na addini da aka yi a kudancin Kaduna da Kaduna da sauran a can arewa maso tsakiya da kuma jihar arewa maso gabas akwai takaddama da suka yi ta faruwa tsakanin jukun da tv da kuteb da camba da fulani To rahoton namu na musamman ya ta'allaka ne kan shagulgulan cikan Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Spain ta ba da umarnin saka wasu takaitattun matakan kulle a birnin Madrid yayin da kasar ke fuskantar karin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. An hana mazauna birnin mai mutum miliyan uku fita waje daidai idan mutum zai je aiki makaranta siyayya ko kuma asibiti. An tilasta wa gidajen sayar da barasa da abinci su rika rufe shagunansu da wuri tare da rage adadin masu zama a ciki da kashi hamsin cikin ɗari an amince da sabbin matakan kullen ne yayin wani zama da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez da shugabannin yankunan kasar masu cin gashin kansa a kasar ta Spain. Ministan Lafiya Salvador Ila ya faɗa wa manema labarai cewa matakan kullan za su shafi dukkan yankunan da ke da mazauna akalla dubu ɗari wanda zai shafi unguwanni tara zage da babban birnin kasar Spain. Nahiyar Turai na ci gaba da fuskantar karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 yayin da spain take samun mutum 300 waɗanda suke kamuwa cikin mutum 100 amma adadin ya ninka a yankin madrid wanda ya kai fiye da mutum 780 da suke kamuwa da cutar cikin 100 shugabar majalisar wakilai amurka nancy pelosi da sakataren baitulmanin kasar stephen manucci na shirin sake wani zama yau alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin bada da kudaden tallafi saboda annobar coronavirus wanda ya gagara samuwa Pelosi ta ce bangarorin biyu sun tattauna abubuwa da dama jiya Laraba kuma tattaunawar za ta ci gaba da ganawa a wata hira da aka yi da manuci a shirin Fox Business a daren ranar Laraba. Manucin ya ce idan aka cimma matsayar da ta gamsar da mu, mu a shirye muke mu amince. Sai dai tattaunawar ta samu tangarɗa kan yawan kuɗaɗen tallafin da za a bayar. Da farko dai 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat sun gabatar da kudirin dala tiriliyan uku da ɗigo hudu amma sun rage adadin zuwa dala tiriliyan biyu da digo biyu manucin ya faɗa jiya laraba cewa har yanzu yawan kuɗin ya yi yawa yayin da ita fadar white house ta tsaya kan kusan dala tiriliyan ɗaya da digo biyar shugaban yan adawar rasha alexei nabilni ya faɗa wa wata mujallar ƙasar jamus cewa shugaban rasha vladimir putin ne ya sa aka sanya masa guba a wani bangaren kalamansa da jaridar dar spiegel ta fitar yau alhamis nabilni ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi ita dai fadar kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a ranar 20 ga watan agusta inda da farko aka kwantar da shi a wani asibiti a garin omsk na yankin siberia likitocin rasha sun ce ba su iya gano wata alama da ta nuna guba aka saka masa ba amma bayan mayar da navalny zuwa asibitin jamus gwaje-gwaje a can sun nuna an saka masa guban nan da ake kira novichok wacce asalinta daga tsohuwar tarayyar soviet aka haɗa ta haka ma gwaje-gwajen da aka yi a dakunan binciken faransa da sweden sun tabbatar da wannan sakamakon labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mahukunta a hong kong sun ce gura ta lafa ranar alhamis a yankin bayan da aka baza dubban jami'an tsaro a titunan birnin don su dakila duk wata zanga-zangar masu rajin kare mulkin dimokuraɗiyya a lokacin da ake bikin gargajiya na tunawa da ranar da aka kafa kasar china ta zamani a shekarar 1949 shugabar hong kong carrie lam ta yabi sabuwar dokar tsaro da hukumar beijing suka saka wa yankin wacce ta ce ta taimaka wajen yayyafa wa ayyukan masu rajin kare demokuraɗiyya ruwan sanyi a birnin mai yar kwarya-kwarya 'yancin gashin kai 'yan sanda sanye da kayan sulke sun rufe wani sanannen yankin hada-hadar kasuwanci yayin da ake tsammanin faruwar zanga-zangar da masu fafutuka akan yanar gizo suka kira tsohon shugaban kasar saliyo ns bai koroma zai bayyana a gaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ranar litinin don amsa tambayoyi kan zargin rashawa da ake wa gwamnatinsa wacce ta kwashe sama da shekara goma a mulki goron gayyatar da aka aika wa roma na daga cikin matakan da magajinsa shugaba julius maada biyu ke ɗauka na ƙoƙarin gano wanda ya jefa ƙasar cikin ƙangin kare tattalin arziki a wani mataki na tabbatar da aukuwar binciken an haramta wa koroma da wasu jami'an gwamnatinsa sama da ɗari fita daga ƙasar bayan da aka zarge su da laifin wawura dukiyar kasar a tsakanin shekarun 2007 zuwa 2018 da suka kwashe suna mulki a kasar ta saliyo zarge-zargen da ake musu na tattare ne kan yadda aka rika tafka kurakurai a ayyukan haƙar ma'adanan kasar da kuma yadda aka rika ba da kwantiragi a baya tsohon shugaba koroma ya sha musanta zargin aikata ba daidai ba. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuka ji a farkon shirin yayin da ake bukukuwan cikan Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai. Wani batu da ya mamaye zukatan mutane shine batun harkar tsaro a kasar wanda yana ɗaya daga cikin batutuwan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taɓo a jawabin da ya yi wa 'yan kasar a yau. Shin waɗanne irin ƙalubalen tsaro ƙasar ta Najeriya ta fuskanta cikin waɗannan shekaru? Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi mana nazari a wannan rahoto da ya haɗa mana daga Abuja. A yau da Najeriya ke bikin cika shekaru sittin da samun 'yancin kai, mazauna birnin Abuja sun ga manya da ƙananan jiragen yaƙi na kai komo a sararin samaniyar birnin dauke da tutocin Najeriya. To ko menene ma'anar yin hakan? Tambayar kenan da na yi wa babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. Shawagi da jiragen nan sun yi saboda a tuna da ofisoshi wanda suka mutu a dalilin yakin basasa na Najeriya ko kuma wasu uh, wurare na yakuna daban mutane kamar su Kanal Shito Alawo na farko wanda ya yi jagoranci wannan runduna da sauran mutane masu yawan gaske waɗanda ofisoshin wanda suka suka rasu su Nasara Abdallah su Basiru Ado da mutane dai da yawa muka ga cewa ya kamata mu ɗauki wani ɗan lokaci mu tuna da waɗanda suka ba da rayukansu saboda najeriya ta ci gaba to wannan shine dalili na wannan shawagi wannan jirage da suka yi shawagi kamar wato muna daɗa godiya ne ma waɗanda suka ba da rayukansu saboda najeriya ta samu zaman lafiya kuma ta ci gaba tun dai bayan samun yancin kai najeriya ta yi fama da matsalolin tsaro iri daban-daban kamar yadda kwararre farfesa muhammad tukur baba ke mana ƙarin bayani akwai juyin mulki da sojoji suka yi wa fara hula na farko bayan kamar shekara biyar da rabi da samun yanci in ka duba za ka samu suka kawo irin katsalanda ga siyasa da ci gaban kasar nan bayan yakin sa zan ce kalubalen da suka samu najeriya na ɗaya dai mai tatsi mai kuma an yi shi a kano an yi a maiduguri an yi a yola gombe da wasu sassa na kaduna sai kuma rikicin kabilanci da na addini da aka yi a kudancin kaduna da kaduna da sauransu a can arewa maso tsakiya da kuma jihar arewa maso gabas akwai takaddama da suka yi ta faruwa tsakanin jukun da tv da kuteb da camba da fulani da hausawa in ka koma can kudu maso yammacin najeriya akwai takaddama da aka samu wadda yake kira na jun 12 takaddama da ya tashi bayan zaben abiola da aka yi shi ma wannan za a dauka wani babban kalubale ne juyin mulki da ya so ya hambara horar da eh, mulkin baban gida na godwin oka to shine cikin shekaru 60 da najeriya ta yi da samun yancin kai a iya cewar najeriyar nasara ta samu ko kuma koma baya dr kabiru adamu mai bincike kan shanun tsaro ne a najeriya idan muka duba shekara 60 najeriya ta samu yancin mulkin kai daga turawa za mu iya cewa a bangaren tsaro an samu wurare da yawa da aka samu nasarori da kuma wurare da yawa da za a ce an samu koma baya amma dai in muka diba jimillansu duka gaba daya za mu iya cewa lalle an yi nasara dalili ko don cikin matsalolin nan duka babu guda ɗaya wadda za a ce ta hana ƙasa ta tahiya ko ta tsunduma ƙasa a cikin yaƙi wadda ya mayar da ita baya ko ya sa ta a cikin wani yanayi wadda za a ce ta koma baya ba shakka akwai matsaloli da yawa. Tun dai bayan samun 'yancin kai in ka ɗebe yakin basasar Najeriya babu wani barazanar tsaro da ya girgiza ƙasar kamar tarzomar Boko Haram da a yanzu ke shiga shekara na goma sha ɗaya. The command center will be relocated to Maiduguri and remain until until Boko Haram is completely subdued. Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke ba da umarnin maida cibiyar ba da umarnin yaƙi zuwa birnin Maiduguri yayin shan rantsuwa a wa'adi na farko inda ke cewar cibiyar za ta kasance a can birnin Maiduguri har sai an kawo ƙarshen Boko Haram. Ba za mu yi ikirarin kawar da 'yan Boko Haram ba har sai mun ceto illahirin 'yan matan Chibok da masu ran waɗanda masu da kayar baya ke ci gaba da yin garkuwa da su. A wannan gabar dai 'yan Najeriya da ƙwararru na da bambancin ra'ayi shin an karya lagon Boko Haram din ko a'a. Haka ma batun yake ga 'yan matan Chibok. Wani abu mai ji hankali a baya bayan nan shine yadda Boko Haram ke ƙara bunƙasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ta dukuwa da ƙoƙarin da gwamnatin ke cewar tana yi. A baya bayan nan dai mayakan na Boko Haram sau uku suna kai hari ga tawagar gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum al'amarin da masana tsaro irin su dr garis gololo ke cewar akwai abin da hakan ke nufi ya nuna trend ake nan ya nuna cewar tsaron nan na kasar nan ana wasa da tsaro na kasar nan gwamna guda a yi attack nashi su uku yanzu dai abin jira a gani shine yadda gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta yi kokarin magance matsalolin tsaro da ke fuskantar sassa daban-daban na najeriya kama daga rikicin na boko haram masu satar mutane don neman kuɗin fansa 'yan bindiga daɗi da sauran sauran nau'o'i na fashi da makami da kuma amfani da manyan bindigogi a kan fararen hula. Hassan mai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman. A wani rana, Alhamis ne dai Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka, wato ta samu 'yancin nema a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960. kuma tun lokacin da ta samu 'yancin kan najeriya ta samu shugabanni da dama kama daga shugabannin soji da kuma na farar hula We in Nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intention. We shall not fail. My priority will be to ensure adequate peace and security. Your ambition is not what the God of any Nigerian. I belong to everybody and I belong to nobody. To welcome talakawa ke cewa dangane da wannan rana ta 'yancin kan? a sunana abubakar halidu yadda mutane suke murna da cikar shekaru 60 din muna fatan shugabanni da aka yi a baya mu sake samun irinsu masu yi wa ƙasa aiki masu adalci da rikon amana irin su Bakar tafa balewa da su sadana abana ahmadu bello dukansu abin koyi ne sabanin yadda yadda shugabannin suke gudanar da mulkin su a yanzu muna fatan su ɗauki irin halayen su na taimakon jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima ba son kai a ciki muna fatan shugabanninmu na yanzu ma za su yi koyi da irin wancan halayyan. Sunana Ali Muhammad. To abinda dai zan iya tunawa shine zan iya cewa Najeriya tana cika shekaru 60 har zuwa yanzu za a iya cewa dai alhamdulillahi muna da shekaru kam amma gaskiya har zuwa yanzu muna koma baya idan aka hada da kasashen da suka samu incin kai lokaci guda kamar irin su India da sauransu. Fatan mu shugabanni na yanzu su kwaikwayi halayen na baya din saboda kullum in suka tashi da su suke kwatantawa adalcin su shi yasa suke kwatantawa da shi idan idan muka samu shugabanninmu na yanzu su ma suna yin haka to al'amarin zai kai mu gaci. albarkacin wannan rana gwamnatoci a najeriya sun ma ba da hutu tare ku da shirya shagulgula batun da ya ja cece ku ci a kasar domin yayin da gwamnatoci ke ma shirya irin waɗannan shagulgula ga mutane irin su kwamrar ibrahim alhassan ganye ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyar masu bukata ta musamman wato da kasassu a najeriya ya ce su dai a bangaren su da sauran na akaba game da batun cewa najeriya ta samu yancin kan ana tare da comrade alhassan ibrahim gaini jami'in hudu da jama'a na halittar kungiyar na kasassu na najeriya to alhamdulillah najeriya na bukin cika shekaru 60 da samun yancin kai na na bukin cika shekaru 60 a cikin wahala domin idan ka dubi yanayin yadda al'amura suke tafiya a ƙasar nan gabaki ɗaya ƙuryan na sama ne kawai yake jin daɗi yake daɗa tafiya sama na ƙasa kuma yana daɗa nisewa a ƙasa. duk waɗannan shekaru kuma kusan da najeriya ta samu yanci ko me? eh to mun sani a takarda najeriya ta samu yanci don mun karanta a makarantu da sauransu amma a zahirance za mu ce kamar wasu ne suke mulkanmu ba yan uwanmu yan najeriya da muka sani da tausayawa da ake ikirari suke da shi ba idan ka dubi al'amura da suke tafiya a wannan kasan za ka ga shugabannin kamar tausayin ya yi karanci sosai a tattare da su dokokin da aka ware domin al'umma su ji daɗi su samu walwalar rayuwa su samu 'yancin yin karatu da sauransu duk ba a bibiyan su yadda za ka tabbatar da cewa shin ma da gaske 'yan najeriya ne suke mulkan najeriya har yanzu ni ina tambayan wannan a zuciya na kullum. shiko wannan ɗan siyasa barista eti shehu da ke ma zama shugaban jam'iyyar pdp a jihar adamawa ya ce shi bai goyi bayan shagalin da aka yi ba musamman a wannan lokacin da ya kira na ha'ula'i. Shekara 60 da samun mulkin kai kuma kwarai da gaske buki yana da kyau amma a cikin yanayin da muke ciki ni ban goyi bayan a ce an yi wani buki ba maimakon bukin da za a yi shugabanni su yi kira ga magoya bayan eh, shugabannin addinanmu da a koma masallatai da coci ƙara bakun Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma ya bunƙasa wa Najeriya walwalan tattalin arzikin ka ci Allah da ake ce kana nufin wannan hali da ake ciki wani hali ake ciki da zai hana a yi biki eh ana cikin haɗin ha'ula'i wanda yau dai talaka ganin tsadan rayuwa abin da wani zai ci da kyar wanda kuma wasu gidajen ma kwana suke ba su ga abin da za su ci ba to maimakon a ta wannan kudi a je ana tara mutane ana buki shawara na nan shine a gayyaci shugabannin addinanmu da su uba da roƙon allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan fitintunu da cututtukan da ake fama da shi na zamani allah ya sauka to sai dai ku yayin da wasu ke suka ga masana irin su alhaji shu'aibu idris mai kati wani masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ya ko danganta yawaitar juyin mulki da kuma canjin shugabanni da cewa suke jawo ci bayan da ake samu a yanzu. A babu shakka idan ka ɗora ƙasashe da suka samu 'yancin kai wato daga turawa na mulkin mallaka daga hannun turawan mulkin mallaka daga 1955 hakan nan zuwa 1965 kaga kaman shekaru goma kenan a za ka ga cewa wasu kasashen sun tsere ma najeriya fintinkau kaman kasan malaysia a ko irin su kasashen indonesia da wasu irin wa'annan kasashen da suke a wato nahiyar asiya hakanan idan ka dawo a nahiyar afirka za ka ga kuma akwai wasu kasashe da ba lalai bane a ce sun samu ci gaba kamar yadda najeriya ta samu ci gaba idan muka zauna kawai muka ce wai najeriya ta zama koma baya a cikin wasu daga cikin wayannan kasashen ba tare da mun dubi wasu kuma kasashen da najeriya ta fi su ba a gani na ba a yi makasar najeriya adalci ba in an ɗora ta akan wannan ma'aunin Uh, watakila zan iya tunanin uh, wasu daga cikin dalilan da ya sa tattalin arzikin ƙasar najeriya kamar ya zama koma baya a cikin tsararrakin tsararrakinta ina ganin na farko akwai maganan shugabanci idan ka dubi indonesia misali suharto ya yi kusan wajen shekaru 30 yana mulki a lokacin da ya wa'annan shekaru 30 najeriya ta samu shugabannin kasa a mulkin soja za su kai kamar biyar ko shida in ka dubi kasan malaysia za ka ga cewa mahathir mohammed a tsohon firaministan kasar malaysia shi ma yi wajen shekaru 25 ne ko da bakwai a jere yana mulki Uh, ba tare da wani ya an canza ba ko wani ya karɓi mulkin nan a cikin wayannan shekaru 25 ko da bakwai najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai hudu ko biyar yawan canje-canjen shugabannin ƙasa ko shugaban ƙasa a dan takin lokaci ba karamin illa ba ne yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa kamar mikati shi ma dr muhammad musa malamin tattalin arziki a jami'ar jihar taraba wato taso ya bayyana wasu dalilan da kan ja ci ba a fannin tattalin arzikin kasa. Eh, lalle Najeriya eh, yau tana shekaru 60 da samun 'yancin kai. To a wannan shekaru 60 lalle an ga abubuwa masu daɗi an ga kuma abubuwan da ba su da daɗi. Babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda ɗaya akan sha'anin tattalin arziki. Wato abu ne da kowa zai iya tunawa a lokacin da aka samu 'yancin kai ba da nisa sosai ba irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai wato ya ba mu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowan albarkacin mai a ƙasa sai ya zamana cewa duk hankalinmu gaba daya mun tattare ya koma kan wannan man fetur din. sai ya zamana e, sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa an nomi in mun dubi e, tsarin da ya bamu a gyaɗa a nan arewa palm canal a can e, kudu maso gabas da kuma koko kudu maso yamma amma da aka samu man fetur sai wannan shimfiɗar ta canza sai ya zama na cewa hankalinmu gaba ɗaya aka akalar duk gaba ɗaya ta koma kan man fetur to yanzu an wayi gari man fetur ɗin ba abu ne da za a dangana a dangana a dangana akan shi a dindindin ba Dr. Muhammad Musa kenan wani malami a jami'a jihar Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. ne? labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum masoya labaran wasanni a fadin duniyar nan. Yau ma alhamis Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu a shirin takaitattun labaran wasanni wanda sashen hausa na gidan rediyon mu da Amurka ke cillo muku domin shakatawar ku. Idan kuna biye da mu za ku ji cewa ana sa ran cewa 'yan kallo su guda dubu goma ne ake sa ran za su baiwa idan su abinci a wasannin sada zumunta guda biyu da kasar najeriya za ta fafata a wannan watan oktoba da kasashen algeria da kuma kasar tunisia a can kasar austria da farko dai najeriya za ta kece raini ne da kasar algeria wanda ta lashe kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a ranar tara ga wannan watan da muke ciki a yayin da za ta fafata ranar sha uku ga wannan wata da muke ciki da kasar tunisia dukkanin wasannin biyu ta gudanar ne a kasar austria kamar yadda bincike ya nuna wasannin sada zumuntan najeriya za ta yi amfani da su ne a matsayin ma'auni don shirin tunkarar kasar saliyo domin neman cancanta a gasar kofin kalubale ta nahiyar afirka da za a yi a shekarar 2020 sai dai a halin da ake ciki kasar najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin l da maki shida a wasanni biyun da ta buga sauran kasashen da suke rukunin sun hada har da kasar benin da lesotho da kasar saliyo a gasar kwallon kafa na duniya wanda za a yi a kasar qatar a watan mayun shekarar baɗi a dai hannun kuma kulob din kano pilas wanda za ta wakilci kasar najeriya a gasar cin kofin kulob kulob na afirka za ta gudanar da wasannin ta ne a filin wasa na sa abubakar ta tafa da ke bauchi pilas din ta zabi filin wasan da ke bauchi ne tabi da filin wasa na sani abacha da ke garin kano ana amfani da shi ne a matsayin wajen kulawa da masu ciwon covid-19 kwamishinan harkokin wasanni da matasa na jihar bauchi honorable na soro ya mini karin bayani a hirata da shi gwamnatin jihar kano da kuma kungiyar kwallon kafa na kano pillars sun zaɓi jihar bauchi a matsayin first choice wanda sun samu kansu a wanda za su buga continental kasan idan an yi wasa aka gama league aka ɗauki na ɗaya na biyu na uku wanda su ne za su wakilci nigeria so ita kano pillars daga arewa ita ce wanda za ta muka sani wanda ta wakilci nigeria kuma sun kawo mana takarda nake cewa na tura takarda inda ya dace to bayan na tura takarda mai girma gwamna mai girma gwamna ya bamu approval cewa za su iya zuwa su zo su yi wasa kuma mu daga ministry muka rubuta takarda ma ita kano pillars ko in ce ma shi kwamishina na matasa da wasanni na jihar kano turu uh, ta hannun shi uh, chairman na kano pillars kuma ni da kaina na kai uh, takardan kuma sun ji daɗi sun isar da takarda yadda ya dace yanzu muna sauraron su masu kula da stadium ko in ce masu kula da wasan ita continental wato caf wanda za su zo su duba stadium dinmu su gani kafin a fara wasan amma a sani na sani a bata stadium na kano sun mai da shi wurin killace mutane na maganan cutar mashako ko in ce coronavirus mu kuma stadium dinmu na zaga stadium da yawa a nigeria idan ba mu zama na biyu ba za mu iya zama na uku a kyau wannan ni ina tabbatar maka su akwai a lot of abubuwa da muke da shi suka zaɓi bauchi a matsayin shine suke so su zo su yi wasa a wurin za a dinga buga wasan nan empty stadium ne ko kuma dai yan kallo da su su kallo amma ita wannan wasan kaf wasan da za su buga ba league ne na najeriya ba wasan da za su buga na afirka ne so idan sun zo dukkan mu mutanen arewa muna supporting su kuma muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad da labaran wasanni Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Gwamnatin Spain ta ba da umarnin saka wasu takaitattun matakan kulle a birnin Madrid yayin da kasar ke fuskantar ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. An hana mazauna birnin mai mutum miliyan uku fita waje, daidai idan mutum zai je aiki makaranta siyayya ko kuma asibiti. an tilasta wa gidajen sayar da barasa da abinci su rika rufe shagunansu da wuri tare da rage adadin masu zama a ciki da kashi hamsin cikin ɗari an amince da sabbin matakan kullan ne yayin wani zama da aka yi tsakanin gwamnatin prime minister pedro sanchez da shugabannin yankunan kasar masu cin gashin kansa a kasar ta spain shugabar majalisar wakilai amurka nancy pelosi da sakataren bai kasar stephen manucci na shirin sake wani zama yau alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin ba da kudaden tallafi saboda annobar coronavirus wanda ya gagara samuwa pelosi ta ce bangarorin biyu sun tattauna abubuwa da dama jiya laraba kuma tattaunawa za ta ci gaba da ganawa shugaban yan adawar rasha alexei nabilni ya faɗa wata mujallar ƙasar jamus cewa shugaban rasha vladimir putin ne ya sa aka sanya masa guba A wani bangaren kalamansa da jaridar Dan Spiegel ta fitar yau Alhamis, Nabilni ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tiya ni gabatarwa sai kuma Julie daga Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.